Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17, 25 da kuma 60. masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalol da kuma niyya. Ko kuma VOA Africa zango 200.5 sai kuma Alpha Radio a Kumasi na Ghana. Za ku iya sauraron mu kuma kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet akan voahausa.com. Masu sauraron mu, Assalamu alaikum. Yanzu ma Amina Buhari auna ce ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku maimaitawar shirye-shiryen domin iyali da nakasa. Amma kafin nan ga halin da duniyar ta waye gari. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran mai karantawa baba ya koma kiri. Hong Kong ta fara zaben kananan hukumomi a yau Lahadi lamarin da galibi ke kallo a matsayin zaben raba gaddama ga masu zanga-zangar kafa tsarin demokaradiyya wanda yake kara ƙaimi a cikin wannan lokacin. yankin na hong kong dai na fama da tankiya biyo bayan karuwan gama tsakanin 'yan sanda da kungiyoyi masu zaman wato kungiyoyi masu zanga-zanga wanda galibin su kungiyoyin ɗalibai ne sai dai rikicin ya faɗaɗa wato ya ɗallafa a cikin 'yan kwanakin nan ko da yake wakilai na kananan hukumomin da za a zaɓe su a yau lahadi ba su da ƙarfi sosai amma kuma masu neman kafa tsarin demokaradiyyar suna sa ran cewa samun gagarumin nasara ka iya tabbatar da goyon bayansu ga zanga-zangar da suke yi shugaban amurka donald trump ya bayyana aniyarsa na maido da tattaunawar zaman lafiya da kungiyar taliban a afghanistan kane ya sake cewa zai janye dakarun amurka daga kasar ya ce kun san muna da niyyar janyewa daga afghanistan tun da dadewa yanzu muna kuma kokarin shirya wata yarjejeniya da taliban to sai mu jira mu ga abin da zai faru in ji trump a lokacin da yake hira da labaran fox a ranar juma'a ta wayar tarho akan shirin fox and friends sai dai bai yi karin bayani ba akan wannan batu kalaman na trump dai suna zuwa ne bayan wato nasarar musayar fursunoni da aka yi wanda aka sake wani ba amurke da kuma wani farfesa dan australia kana ita ma gwamnatin afghanistan mai samun goyon bayan amurka ta saki wasu fursunoni kuma manyan jama'an kungiyar 'yan ta'addan taliban bugu da ƙari taliban ta kuma saki wasu sojojin afghanistan guda goma a matsayin wani isani da suka yi mutane da dama ne suka sa ran cewa sake ba amurkiyan nan da ake kira kevin king da kuma timothy wicks dan asalin australia wanda taliban ke tsare da su tun cikin watan agustan shekarar 2016 ka iya farfado da wannan tattaunawar amurka da kuma taliban ana shan waɗannan labarai ne daga nan sashen wasan muryar murya amurka a birnin washington dc mataimakin shugaban amurka ya kai wa rundunar amurka a iraki wata ziyarar bazata inda ya gana da shugaban kurdawa domin ya tabbatar musu da ci gaba da taimako da amurka ke yi wa kurdawa a iraki bayan saukarsa a filin saukan jiragen sama a tungar soji na al-assad da ke yammacin iraki pence tare da uwar gidansa karen pence sun gana da sojojin amurka da ke wurin kwanaki kalilan kafin bukin ranar godiya ko kuma ranar cika-ciki na amurka wato thanksgiving daga bisani sun kai wa sojojin amurka da filin saukan jiragen saman kasa da kasa a wato irbil inda mataimakin shugaban kasan ya kuma gana da nachirvan barzani shugaban yankin kajistan na iraki ta tasu dai na da wato wani yunkuri ne da tabbatar da cewa wato na tabbatarwa kurdawan iraki cewa amurka za ta ci gaba da basu gudunmuwa bayan shawarar da shugaban amurka donald trump ya yanke na janye sojojin amurka daga arewacin siriya watanni biyu da suka wuce matakin da ya sha sukan lamiri cewa washington ta yaudari kawayenta kurdawan askarawan tsaron gabar tekun italiya sun faɗa a jiya asabar cewa sun ceto bakin haure 143 a tekun tsibirin lamfadusa ko da yake daga bisani wato wasu da aka ceto su sun nuna cewa akwai wasu mutane da suka bata a cikinsu ma'aikatan shawagi a kan tekun sun ce mutane 143 da suka ceton sun fada ne a cikin teku daga wani kwale mai tsawon mitoci goma a cewar wata sanarwa da askarawan tekun suka fitar wasu mutane guda biyu da suka hada da wani dan kasar eritrea da kuma wani dan kasar libya sun ce ba su gano matansu ba bayan da ma'aikatan ceton suka tsamo su a cikin ruwa an ci gaba da neman waɗanda suka batan da yammacin jiya asabar da jiragen sama guda biyu daga frontex wani rukunin haɗin gwiwan askarawan iyaka da na gabar teku a ƙasashen tarayyar turai haka zalika dakarun ruwan italiya su ma sun fara neman mutanen kenan kuka saurara. Madalla har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC inda an jima kaɗan za mu maimaita muku shirin domin iyali amma bari ku fara da jin maimaicin shirin na kasa ba kasawa ba tukuna. Na kasa. Na kasa. Na kasa. Ba kasawa ba. Jama'a salamu alaikum barkamu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako wanda ni Sulaimu Muni Barma zan gabatar da gudunmuwar abokan aiki daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To a yanda aka cika shekaru talatin da saka hannu a kan yarjejeniyar mutunta 'yancin yara a ƙarƙashin inuwar Majalisar Ɗinkin Duniya, ƙungiyar kare hakkin yara na ƙasassu a jamhuriyar Nijar, wacce ake kira murnar yara, da haɗin gwiwar asusun unicef sun kaddamar da zagaye a wasu jihohin ƙasar da nufin rajistar yara na ƙasassun da ba a kai su makaranta ba a matsayin wani matakin share fagen basu damar samun ilimin zamani a ƙarƙashin wani shiri na musamman da asusun na unicef ke ɗaukar ɗawainiyarsa. bayan jihar doso tawagar jami'an da ke wannan kididdiga ta isa jihar zander domin tantance adadin yaran da suka cancanci samun wannan tallafi kamar yadda shugaban kungiyar murnar yara jigo a hadakar kungiyoyin nakasassun nijar muhammadu umaru ya bayyana wa wannan shiri ta waya bincike ne muke yi na yaran nakasassu waɗanda ba su ga zuwa lakwal da yaran nakasassu waɗanda ke zuwa lakwal muna son mu san adadinsu mu san kuma ina ne suke mu san kuma bukatunsu saboda muna son mu girka wani babban proje wanda yake kula da kamar abin da ake ce ma education inclusive. Mm. Education inclusive shine kamar yadda za a yi yara na kasasu su samu zuwa lakol kuma lakol kin anguwa. Kama ba ta an yi musu lakol ta musamman ba, lakol ta anguwa wadda kowane yara suke zuwa ya to su ma yara na kasasun wannan lakol kice suke zuwa. In muka yi bincike muka san adadin su kuma muna so mu ba Eh, kamar uwayen yara mu yi musu wani wayewan kai. Na su gane muhimmancin tura yara kasasu a lakol. Hmm. Sannan kuma akwai kama a kasar communautaire. Eh, kaman kansila kansila da sauransu eh, dukkan aktarkin nan su ma mu dan faɗakar da su bisa kan muhimmancin eh, sa yara lakol. Eh, mm. Kun lura cewa kamar akwai karancin yara na kasassu da ke ɗaukar eh, karatu a makarantun boko ne shi yasa kuka kaddamar da wannan bincike domin soma aikin shi wannan proje? Eh sosai ma saboda yanzu haka akwai yara na kasassu da waɗanda ba su samun daman zuwa lakwal saboda kamar lakwal na musamman waɗanda ake ce ma ecol specialize a nan jamhuriyar Nijar guda hudu ne. Akwai lakol in makahi da ayyamai, akwai lakol in kurame da ayyamai maraɗi da zandar. Kun ga eh, kuma yawancin yaran suna ƙauyuka ne. Kenan ba su samun daman zuwa lakol to shi yasa gwamnati ya kullo da wannan tsarin na integration. To duk da integration kin akwai yara da yawa da ba su zuwa lakol. Shi yasa yanzu haka muke so tare da haɗin gwiwa UNICEF mu iya da wannan tsarin na education inclusive in an ba malamai horo aka ba da aka gyara lakwal-lakwal ya kamata a ce kenan yaran na kasassu duk inda suke su je lakwal in an su eh, shi zai sa yara da yawa su samu zuwa lakwal ga namu ganin mm. ya zuwa yanzu binciken naku me ya gano a game da dalilan da ke hana eh, yara na su samun ilimin zamani To da dai da muka hito mun hito da gurin cewa za mu nemi yaro wajen ɗari biyar ne da doso da zandar. Amma a doso kin ma kawai mun yi kusan yaro dubu waɗanda muka samu eh, da suke da suke cikin wannan buƙatar. Kuma a da magaram yau ne muka fara abun gan. Eh, anke cikin saboda shekaran jiya mun yi taro ne tare da masu garuruwa eh, da mutanen meri eh, kuma jiya muka ba anketar horo to a yau kin an yi lansan anket yanzu haka muna nan muna ran gadi ne supervision ne muke yi muga yadda anketar suke tafiyar da aikin nasu hmm. to nan da kwana uku ne za su yi anket kenan eh, zuwa rashin a za mu samu sakamakon eh, adadin yaran da muka samu a nan zandar. Hmm. Shin eh, lokacin da kuka kaddamar da shi wannan zagaye ne su yanke cewa akwai wasu wangarin da suka bayanan da suka bayar a dangane da wannan al'amari? eh to lalle eh, da iyayen da masu garuruwa duka dai sun karbi abun eh saboda mun yi kama message radio a cikin gidan radio mun yi saka labaru na cewa muna kira da jama'a al'umma ga abin da muke so mu yi kuma muna son su bada haɗin kai saboda a ci nasara a cikin wannan tsarin hmm. to da yawa daga cikin su dai eh, sun ba da haɗin kai saboda an ke tarkin mu suna ga samu suna shiga cikin gida-gida suna wannan binciken kuma hallo binciken nan muna ga yin shi cikin lakwal-lakwal saboda akwai kamar cikin lakwalkin ma muna so mu san adadin yaran da suke suka samu damar zuwa lakwalkin saboda su ma a taimaka musu. yanzu shi wannan proje zai ɗauki ɗawainiyar baki ɗayan yaran da aka samu ne zai ɗauki ɗawainiyar eh, ba su ilimi? Eto eh yanzu dai abun da muka sa maguri kamar yaro ɗari biyar muke so mu eh, mu girka wannan projen da su. Amma yake tahiya mun ga alamun kaman eh, yaran suna da yawa waɗanda suke da bukatu to kun san eh, nauyi ne wanda ya rataya a wuyan gwamnati to gwamnati ma ba za ta iya cewa za ta taimaka ma kowa da kowa ba bale mu kungiya mai zaman kanta za mu iya kokarin mu dai eh, a gwargwadon abin da muka iya sauran sai dai mu bar ma Allah. Hmm. Yaushe kenan wannan proje ke fara aiki? Abin da muke so kaman zuwa tashin lakol na ya zamanto wannan projen ya fara aiki. Zahiri menene kuma gurin da za a iya cewa kuke hangen cimma karkashin wannan sabon tsari? Abin da muke hangen cimma shine dai eh, ya zamanto ma'ahinan yara sun gane mahimmancin tura yara na kasassu kwallo, kuma ya zamanto su malamai sun samu horo isasshe na karantar suwa yaro ko ina yake eh, ya zamanto eh, malamai suna da horon tunanin cewar idan ma yara na kasassu suka yi karatu eh, ba kasafai ake ganin na kasassu sun samu aiki ko na gwamnati ko na kamfanoni da masana'antu masu zaman kansu ba watakila wasu za su yi dibin kawai bata lokaci ne eh, zai fi kyau yara su tafi su yi bara samu kuɗi a take yanke abinda da ma yake taimaka muna a yanzu haka saboda mahinnan sun gane cewa dai eh, a gwamnati ya ya hidda kaso na na nakasassu aiki to duk dai nakasassu yawanci waɗanda dai suka yi karatu suka samu diplom gwamnati yana ɗaukar su aiki a jamhuriyar Nijar nan dai mun shi mu gwamnatin Nijar sai dai kamfanoni masu zaman kansu ba su kula da wannan kason da gwamnati ya hiddo bisa kan doka eh, tsarin doka Wata dokar ta ce duk lokacin da za a ɗauki mutum ishirin aiki ko a kamfani ko a gwamnati to ya kamata a ce kashi biyar cikin ɗari ya zamanto eh, daga cikin nakasassu to wannan shi gwamnati yana kula da wannan tsarin amma kamfanoni masu zaman kansu ba kasafai suke kula da wannan tsarin ba hmm. to lufetu ke gwamnati yana kula da wannan tsarin yana ga taimakawa ma'ahinan yara suna sun ɗan fara ganewa kuma suna ba abin muhimmanci eh, to yana dan taimaka ma tsarin kiran da nake yi dai ya zamanto ita al'umma da al'umma da gwamnatin duk dai su ba da haɗin kai tunda ma'aikatan yara su ne ya kamata su hiddo yaran eh, su tura su lakwal ita kuma gwamnati ya kamata a ce ta ba da kama eh, kula musamman ta wajen eh, finansama kamar tallafi na wajen tallafi saboda yawancin yara kun ga akwai da wani tsari wanda kamar yara yan talakawa ana ba su alokacin in sun kai college allowance kenan to ya kamata a ce yara na kasasu tun ma primaire. gwamnati ya hiddo wani tsari wanda zai tallafa musu saboda suna da bukatu na musamman waɗanda sauran yaran ba su da. To sauraro nan za mu dakatar da shirin a yau sai a makon gobe za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin idan Allah ya yi. A madadin shugaban kungiyar murnar yara ta jamhuriyar Nijar Muhammadu Umaru da dukkan abokan aiki ni Suleiman Muni Barma ke ce da ku sai an jima. kuma ga maimaitawar shirin domin iyali. Ya Allah ya Allah na roƙa. Allah ni kai ne na roƙa ba roƙi ka don ka hoyi ba. Ku jama'a tambaya ni ke da. Ku jama'a tambaya ni ke da. Sunana Abdulkarim Ɗayyabu, shugaban rundunar adalci ta Najeriya. Ni ne mai suna Pastor Simon Dolly secretary general na christian solidarity forum sunana csp sani baba inna ofisin kakan irin na 'yan sanda na abuja sunana maryam mamman nasir ni ce shugaba kungiyar nan ta arewa initiative the way forward sunana yakubu sa'idu shugaban hausa fulani haɗaka fct sunana comrade afan buba abuya mai taimakawa ministan sadarwa da ta isa ali ibrahim fantani Tuni aka ce maganin mantuwa. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da kowa shirin domin iyali alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biyar da mu makon da ya gabata shirin domin iyali ya fara kawo muku musayar miyau da aka yi a zauren taron da sashen Hausa ya shirya inda ya haɗa kan masu ruwa da tsaki domin neman hanyar shawo kan sace-sacen ƙananan yara. Hajiya Maryam Mamman Nasir shugabar kungiyar Arewa The Way Forward Initiative tana kan bayani kenan lokaci ya kwace mana inda kuma za mu dosa kenan yau. Al'amarin sata yara a ko'ina a duniya ba ƙaramin laifi ba ne ba. Ka ɗauki yaro daga gaban iyayen shi ka sace shi ba da sanin su ba. Ka jefa su cikin halin ƙaƙani kayi. Saboda kawai kana so kai ka cimma wani burinka ko wata manufarka ba daidai ba ne ba kuma a ƙasashe da suka ci gaba wato wannan ba karamin hukunci ake yankewa ba unfortunately mu a najeriya babban abin da ya sa mutane suke cin karansu ba babbaka shine kowa gani yake hukuma ne shi a shi kowa zai iya yin abin da ya ga dama ya je ya kwanta ya bacci da munshari saboda ya san watakila ya san wani a gwamnati ko a wani bangare wanda za a fitar da shi da a ce ana hukunci mai tsanani wallahi wani abun kuɗi idan aka baka aka ce ka yi shi ba za ka yi ba saboda haka wannan al'amari na sata ni ina kallon shi daga wasu bangarori daban na farko bangaren da nake ganin shi shine sakaci namu iyaye musamman mu iyaye mata su 'ya'ya idan allah ya ba kyauta ce ta musamman kuma duk wanda allah ya ba waɗa ba ƙaramin so yake mishi ba kuma idan ka mutu sai allah ya tambaye ka yaya ka riƙe wannan amana ta ɗa da ya baka amma yau mun wayi gari iyaye muna haifar 'ya'ya muna sakin su wata uwar da safe ɗanta idan ya bar gida ba za ta sake ganin shi ba sai dare ba za ta yi tunanin ina ya tafi ba wani hali yake ciki wannan ba karamin sakaci bane ba za ka shiga ni daga kano nake haifaffe fage ce ne za ka shiga kano za ka ga 'ya'yanmu suna yawo da 'ya'yan da iyayensu suke nan da 'ya'yan da waɗanda iyayensu allah ya ɗauki ransu 'yan uwansu sun kisa sa ido a kansu da 'ya'yan da aka ɗebo daga jihohi daban-daban daga kwara ne daga niger ne daga ina ne duk an zo an zubar mada su kara zube a kano ka shiga angwani ka ga 'ya'ya walla ba za ka iya kirga su ba yawo suke kaman ba su da iyaye wani dan sai ya kwana goma ma bai sa ruwa a jikin shi ba wace irin rayuwa ce wannan fi sabilillahi yaya za mu ce mu ga daidai to ni ina ganin babban laifi ni a matsayina na uwa ina da 'ya'ya shidda wallahi wallahi laifinmu ne na iyaye saboda haka idan za mu tashi mu farka daga bacci mu tashi mu sa ido a kan amana da allah ya bamu mu kula da ita mu wa mu tarbiyya mu ba su ilimi ingantacce abu biyu ne za ka yi wa ɗanka a rayuwar shi ta duniya ka taimaka mishi ya sami ilimi ka ba shi tarbiyya yadda allah ya shimfiɗa kuma kowane addini ya ce kai wa tarbiyya abu na biyu kuma na ɗora shi ga kan gwamnati gwamnatocin da muke da su yanzu ba su damu da harkar talaka ba idan yaro an kai shi makaranta an ba shi ingantaccen ilimi ya tashi da safe kamar yadda tsarin mu yake a arewa da safe za ka tafi makarantar boko ka je ka dawo ka ci abinci ka kama hanya ka tafi islamiyya ba zai je ko ina ba zai je makarantar da safe yana dawa ya zo yunwa ta koro shi ya cire uniform dinsa ya ci abinci ya shirya tafi islamiyya ya tashi magarba ta yi ya tafi gida to ilimin ma yanzu ya gagara babu shi babu kuma wanda zai ce mana ana ba da ilimi babu shi a baki yake ba a zuciya yake ba in ka ga ɗa ya sami ilimi a najeriya yanzu iyayensa suna da hali idan ku ba su da hali sai dai su dinga yawo suna gararan ba kamar yadda 'ya'yanmu suke gararan ba saboda haka da iyaye da gwamnati suna da laifi a cikin wani al'amari sannan su kansu masu satar ƴaƴan nan me dalilin ka ɗauki abin da ba naka ba kuma ba ma wai abin duniya ba a'a ɗa rai ka raba shi da iyayensa ka je ka kai shi wani guri al'adarsa daban addininsa daban ka canza masa ka canza masa suna ai wannan ba daidai bane ba ko ina a duniya na an san an yi wani abu ba daidai aka yi ba maryam zan iya cewa kusan wannan shi yake sa najeriya ake ganin shi an ƙara dagewa wajen haɗa kan kasar bai zama najeriya kasa ɗaya ce al'umma ɗaya ba kamanta ba wani yaro da aka kawo misalinsa yunusa yalo ina jin har yanzu ma yana daure kamar an ce ya sato ta yayi ya kawo ta kano ina jin har karuwa ma suka samu ah, wannan abun watakila shi yasa eh, ba mamaki Hajiya maryam take cewa inda daga kudu ne aka sato ni na ganin ba lalle haka ne kowa yana da iko yi magana a kasar nan idan aka yi masa abu ba daidai ba ya fito ya yi magana babu magana wani bambanci illa iyaka mutum baya son yin magana ne sai ya shiru amma kowa yana da yanci a tsarin mulkin najeriya in aka yi masa abu ba daidai ba ya ce an min abu ba daidai ba shi wannan yalo din kusan an yi allah wadai da abun da ya aikata saboda ba daidai ba ne a je a ɗauko 'yar mutane ba tare da sanin iyayenta ba ko da mata yadda ta bar addini nata ya kamata iyayenta sun san inda take sun yadda sun aurar da ita tukuna ga wani mutum ba mutum ya sheko da gudu da wata yarinya ya dawo da ita wani waje ba amma wasu samu ya zo lokacin da wannan abun ya faru ne kuka faɗa ne a lokacin ai mu ma mun ba da goyon baya a hukunta wannan yaron domin wannan abun criminality ne kar a ɗauki abin da aka yi na mutum ya ji aikata siyasa, a ce a za a makale ko kuma a sa a cikin addini to matsalar muke da shi kenan ko a kawo kabilanci ko wani abu mutum da ya aikata laifi a ɗauke shi wanda ya aikata laifi a hukunta shi inda ya kamata amma da yawa abubuwan ke faru ba yin komai Shi ne irin abubuwan yake samu ci gaba inda an ɗauki mataki kamar na wannan yaron gaske an ɗauki mataki amma su irin irin su irin suna nan da yawa wanda ake barin su so a ɗauki mataki mai tsanani duk wanda aka same shi aikata iri kamar wanda aka ce na aka je aka same su aka san anyamarin nan ya kamata gwamnati ta doki mataki domin ba doki mataki ba irin wayan nan mutane za su kama tashin hankali kwarai to bari mu koma wajen igwe martin sonda kusan na san dan gwagwarmaya ne mai kamfen din zaman lafiya igwe abin da ya sa muke so ka yi jawabi don na san wasu na ga suna maganar cewa 'yan kabilar ibo ne suke sace hausawa suna zuwa suna canza har da wata yarinya mai da ita ciwo ma ake mata eh, aski ta koma kamar kan maza to watakila wannan abun ya damu wasu mutane shin wannan abun eh, abu ne wanda igbo suka amince da shi cewa za a iya dauko wani yaro a karɓe shi inda ma yaran masu kai sa sa'a da ba kashe su aka yi ba <laughs> wasu ma har makaranta aka sa su watakila can jihar anambra din ya za ka ce igwe ranka dade na gode za ku yi hakuri ku lalaba da hausa na eh, saboda na san ba zan yi kamar da malamai na ta yi sacin yara ko krista ne ko muslim ne a hannun a gaban allah ba daidai ba kuma muna so mu inda za mu yi da gaske ba kasa da ba barayi abin da ya kamata mu sani ba garin da ba barayi now an sace yanzu an sace yaran daga kano zuwa anambra inda anyi bincike sosai da hannun ɗan arewa a ciki da hannun ɗan ibo a ciki kuma ya kamata a yi tambayoyi sosai Abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako mai zuwa ku ji ci gaban wannan tattaunawa. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma wakilanmu a birnin tarayya Abuja da suka jagoranci wannan taro sai kuma Malam Sidi da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kada ku manta za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet voahausa.com da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su muke, ashe mu maza ba. abinda lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau, sai kuma can da la'asar za ku ji mu da sababbin shirye-shiryen yanzu a madadin duka waɗanda kuka ji muryoyinsu amina buhari auna ke cewa a wani lafiya.